وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداساك سادوا أولا مسلاتي ميتارب البركة مسلاتي مولقة دكينا تشكين قرم بوشي أجهر بوشي أولا يمتي نلاهدي yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji inda muke kan tafsirin aya ta 41 kafin mu shiga tafsirin game da muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku wani yana tambaya ne akan ingancin cewa duk wanda ya rasa sallar juma'a na sati uku a jere ya kafurta to babu wani hadisi da ya faɗi haka ba kuma wani malami da ya taɓa faɗar haka cewa don ka bar juma'a sau uku da gangan sau mutum ya kafarta mutum ya ƙi zuwa sallar juma'a ba tare da wani uzuri ba babu shakka wannan yana da cikin manyan laifuka yana cikin kaba'ir yana cikin manyan zunubai duk mutumin da yake da iko ke cikin ƙoshin lafiyarsa ba matafi ba ba mara lafiya ba ba wacce take mace ba to wannan wajibi ne ya zo juma'a idan bai zo ba to ya yi laifi ya yi babban zunubi abinda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sayo muslim ya hau mimbari ya tsawatar yake cewa lalle ku daina watsi da sallar juma'a da gangan ko kuma allah subhanahu wata'ala ya rufe zuciyarku zukatanku ku yi gari daga cikin gafalallu annabi ya faɗi wannan haka nan kamar da ke cikin sunan abi dawud wa ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka thalatha juma'atin tahawunan tubi'a ala qalbihi wanda duk zai bar Sallar juma'a sau uku da gangan to za a toshe masa zuciyarsa wannan ba karamin narko bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba karamin ba karamar ukuba bace ga mutumin da zai bar sallar juma'a har sau uku da gangan za a toshe zuciyarsa ma'anar toshe zuciyarsa zai zanto alkhairi baya shiga sannan kuma wani abu na sharri daga zuciyar ba zai fita ba to kaga hanyar taɓewa da lalacewa kenan to wannan shine abin da zo a cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da gargadi da jan hankali da tsoratarwa game da barin juma'a ga wanda yake da halin zuwa sallar juma'a yake zuwa amma ba wai maganar kafirci akai ba wanda yake tambayar cewa ya fara cewa inni uhibbuka fillah ahabbaka Allah alladhi ahbabtani min ajlihi yake cewa ya zo a cikin sahih bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku ya mai kiran sallah yana kiran sallah to ya faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sai dai a wajen hayya alal sala da hayya alal sala to tambayar sa'adin shi shine idan ikama ce kuma me zai ce babu abin da zai ce saboda babu wata sunna sahihiya da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita ma ikama zai maimaita ta akwai waɗanda suka yi kiyasin ikama da kiran sallah suka ce don abu ɗaya ne da haka wanda yake ya ji ikama shi ma zai faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah ya faɗa akwai da suka faɗi wannan amma wannan kiyas ne ma alfarin eh, ikama sunanta ikama azan sunan shi azan ko al'azan ko annida idan aka haɗa su su biyu ne ake ce musu al'azanan ko al'azanai sun zo a yanayi na nasaba ko jarra wannan kuma hada su a basu suna iri daya shi ne abinda malamai suke kira taglib a rinjayen da sunan daya kan daya kamar yadda ake cewa alwalidani alwalidani ana nufin alwalidu walwalidatu wasu ce alwalidani sai a rinjayen da bangaren namijin ko a ce al'abawani dan ya ma fitowa wajen al'abuwani tunda ita ba uwa ana ce mata alwalida amma al'abawani akwai al'abu akwai al'ummu amma aka hada su biyu sai ce al'abawani amma da za ka kira uwa ita kaɗai ba za ka ce mata ba al'abu sai dai ka ce mata al'ummu kowanne in ya tashi sai ya ɗau sunansa ba ce al'umarani al'umarani ana nufin umar رضي الله تعالى عنه عمر ابن عبد العزيز هو العمران أنا نفهم أبو بكر ده عمر هو القمران أنا نفهم الشمس والقمر تصور هكا لأكتش بين كل أذانين وصفك الأوكا إتماء إقامة سنة أذان وأنكم هو النباب التغريب إن أكذو مغانا إقامة سنة إقامة أذان سنة أذان in an hada su ne sai ɗaya rinjaye ɗaya kamar yadda al'abu yake rinjayar al'ummu a ce al'abawani wannan shine abin da kawai aka yi a wurin amma kowanne hukuncinsa daban sai wani yake tambaya game da yanka dabba da inji wato a yanka ta da inji a ah, musulunci ya tsara yadda ake so a yanka dabba a yi amfani da wani abu mai kaifi a sa cikin la'ar alƙibla a yi bismillah in aka zo yankawa sannan kuma a yanke waɗannan jijiyoyi guda biyu waɗanda suke su ne suke ɗaukar jini alwazajen a ga an tabbata an yanke su yadda zai zanto dabba ta yi saurin mutuwa ba ta sha wahala ba wannan ita ce sifar yanka da musulunci ya zo da shi to amma yankan da za a yi da zai saba ma wannan ko ya zanto ma karewa ne kamar yanzu a kasashen turai da yawa daga cikin wuraren da suke yanka wasu ma kawai abin nan lantarki ne ake sawa ya shirkin din su mutu ba wai yankawar ake ba shirkin ake musu to kaga shi yasa da yawa daga cikin eh, abin da yake zuwa na nama da kasashen turai ake cewa ba za a ci ba inda ba wanda aka tabbatar da cewa an yanka irin na musulunci ba ba za a ce ai su kiristoci ba ne kuma allah ya halatta cin yankan kirista ba yankan da suke yi ba yanka ba da wanda yake da na musulunci ko dai ka ga an shaƙe dabba ta injin da zai shaƙe ta ya makare ta ta mutu ko ko da zai mata shoki ta mutu wannan duka irin wannan yankan baya wato baya ya dabba ta zama halattacciya duk wanda aka yi wannan to ta zama almunkhaniqa ta shiga cikin dabbar da aka shaƙe ta ta mutu aka rau da aka yi wa shokin da wutar lantarki ta mutu duk wani ba za a ci ba saboda a ƙa'ida ana son shi kansa jinin ya zuba a addamin masu fitarsa daga cikin jikin dabba yana ƙara wa naman dabbar lafiya ne yana fitar da wasu abubuwa na cututtuka da suke cikin dabbar amma aka bar jinin a jikinta ta hanyar makara ko ta hanyar shakin da wannan dabbar ba bisa kiwon lafiya ba bai kamata a cinta ba ko da babu koyarwa ta musulunci ta addini bisa kiwon lafiya ma dabba za a shaƙi kamar dabba da ta mutu ne kamar dabbar da ta mutu ne ta yi mushe a ɗauka kuma a fede a ci sanaka ba za a samu kyakkyawan ah, kiwon lafiya ba أعوذ بالله الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina in makkannahum fil ardi sune waɗanda idan muka ba su kafuwa a bayan ƙasa aqamus salata za su tsayar da sallah wa atu zakata za su ba da zakka wa amaru bil za kuma su yi umarni da kyakkyawan abu wani hau anil munkari za kuma su hana mummuna walillahi aqibatul umur karshen al'amari na Allah ne wani aya mun fara karanta aya da ajiya da muka yi bayanin Allah subhanahu wata'ala a nan yana bayyana cewa waɗannan mutane waɗanda yanzu ake ganin su raunana duk lokacin da muka ba su kafuwa a bayan ƙasa kamar a anan ubangiji subhanahu wata'ala yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa albishir ne cewa nan gaba za su samu kafuwa a bayan ƙasa zai zanto suna da cikakken iko na su gudanar da al'amuransu su yi addinin su yadda suke so shi ne allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakat za su tsayar da sallah kuma za su bayar da zakka ma'ana za su rike addinin Allah subhanahu wata'ala za su gudanar da addinin Allah kamar yadda ya shar'anta wanda wannan ne zai ci gaba da wato rike musu wannan matsayi da suka samu na kafuwa a bayan ƙasa wa amaru bil ma'rufi za su yi umarni da kyakkyawan abu wanda wannan shi yake ƙara inganta zamantakewa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna sallah da zakka wannan wani abu ne da mutum zai yi a karan kansa wani abu ne da ya shafi wato gyaruwar shi mutum shi karan kansa Ya tsayar da sallah wanda haƙƙi ne tsakanin bawa da ubangijinsa ya ba da zakka wanda haƙƙi ne tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma sauran al'umma da yake rayuwa tare da su zanto ya bayar da haƙƙoƙin da suke cikin dukiyarsa ya taimaka ma waɗanda suke buƙatar taimako to duk wani wani abu ne wanda idan ya yi gyaruwa ce a karan kansa to amma akwai buƙatar kuma ya zanto mai kokari wajen ya ga ya gyara wasu ma bayan shi ya gyaru to shine bangaren wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar suka yi umarni da kyakkyawan abu suka kuma hana mummuna umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wanda ita ce mafi keɓantuwar sifa da wannan al'umma ta siffantu da ita babu wata al'umma da ta siffantu da sifar umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kamar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ce kun tabbata khayra ummatin fiyayyar al'umma ukhrijat lin-nas da aka taba fitar da ita ga mutane ko aka fitar da ita domin mutane sifar farko da annabi da Allah subhanahu ya faɗa ta wannan na wannan al'umma sai ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawan abu kuna kuma hada mummuna da haka wannan ita ce sifar da wannan al'umma ta yi fice da ita kamar yadda a tafsirin baya muka ce duk cikin al'ummomin da aka suka gabata ba wata al'umma da ta samu ɗaukaka ta samu daraja kamar al'ummar annabi musa alaihi salam ita ce al'ummar da take biye da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yawa da kuma samun tagomashin annabawan Allah to amma duk da haka sun kasance wannan umarni ko kuma wannan ɗabi'a ta umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna sun yi wasa da ita sun yi watsi da ita sun yi mata rubansa kainar kashi don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ance su Hakanan annabawansu ma suka la'ance su saboda ba su zanto masu yi wa juna umarni da kyakkyawan abu ba da hana mummuna Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dawuda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun Allah ce lu'ina alladhina kafaru Allah an ci waɗanda suka kafirta Allah an ci waɗanda suka kafirta min bani Isra'il daga cikin bani Isra'ila ala lisani Dawud a bisa harshen annabin su Dawud alaihi salam wa Isa ibn Maryam da harshen annabin su Isa dan Maryam alaihi salam Allah sai ya faɗi dalilin da yasa suka kafirta aka la'ance su ke zalika bima asaw wannan kuma ya faru gare su saboda sabon da suka yi da kangarewa da suka yi wa kanu ya kuma suka zanto masu ƙetare iyakar Allah Allah ya faɗi menene suka rika yi na sabonsa da ƙetare iyakarsa shi kanu la ya tana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna wani mummunan aikin da suka aikata ɗayansu ba zai gargaɗi ɗan uwansa ba akan wani mummunan aikin da ya gina aikatawa ɗayansu ba zai wa ɗan uwansa nasiha ba idan ya ga yana yin ba daidai ba ɗayansu ba zai hada ya ci gaba da mu'amala da mutumin da ya san yana tafka barna ba zai wuce shi yana tafka barna amma a jima su zo su tafa su yi dariya su ci abinci tare Da wannan tsara da suka ɗauka ta rashin yi wa junansu nasiha da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi ya jawo taɓarɓarewar rayuwarsu ta lalace kyawawan ɗabi'u a cikinsu suka lalace kwaɗayi da haɗama da rashin gaskiya da cin amana suka yi yawa a cikinsu saboda mai saboda sun bar wannan sha'ira wannan ibada ta umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi yasa za mu ga wannan al'umma Allah subhanahu wata'ala ya yi mata yabo yabon farko cewa suna hana junansu mummunan abu suna kuma umartar junansu da kyakkyawan abu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi matakai uku waɗanda dole ne mutum ya zanto yana kan ɗaya daga cikin matakan nan guda uku wajen umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kai ya zanto baya ɗaya daga cikin waɗannan matakai guda uku kamar yadda ya tabbata a cikin sayo muslim da sunan abi dawud da jami'in tirmidhi da nasa'i da ibn maja da musnad imam ahmad hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga wani abu mara kyau daga cikin ku to ya canza shi da hannunsa idan ba zai iya ba to ya canza shi da harshensa idan ba zai iya ba to ya canza shi wato da zuciyarsa wannan kuma wato wannan mataki na ƙarshe shine mafi rauni mafi raunin imani to kaga anan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana waɗannan matakai guda uku waɗanda su ne matakai da kowane musulmi dole ya zanto yana tattare da ɗaya daga cikinsu idan wanda yake da iko ne da zai iya canza wani mummunan abu da kyakkyawa da hannunsa to sai ya amfani da ƙarfin da Allah ya ba shi ƙarfin ikonsa ya canza wannan abu kamar shugaba ko mai gida a gidansa ko ban gida a cikin yaransa yana da yadda zai iya canza sai ya canza idan ba zai iya yi da da hannunsa ba amma kuma yana da bakin da zai yi magana a saurare shi to sai yi magana ya faɗa abin da ke daidai ya hana abin da ba daidai ba idan wannan ma ya zanto mataki ne da ba zai iya shi ba to ya nuna kin abin wato ya ji kin abin a ransa kin abin a ransa shi zai sa ya kaurace wa abin abinda duk ba ka so to ba za a ganka cikin abin ba ba za a ganka tare da masu yi ba saboda ba ka so za ka guje wa abin gwargwadon ikonka to wannan su ne matakai da dole ne a same su cikin al'umma hana abu mummuna ta hanyar amfani da ƙarfi ga waɗanda suke da ƙarfin ga waɗanda suke da ikon su yi amfani da ƙarfi kamar masu mulki waɗanda suke riƙe da madafan mulki a hannunsu ko kuma su a yi amfani ta hanyar wa'azi da karantarwa da jan hankali da nasiha da faɗakarwa ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su bakin da za su yi magana kuma ana sauraron su idan kuma mutum ba zai iya zama ɗaya daga cikin waɗannan biyu ba ya ga ana wani abu mai mara kyau to yi ƙoƙari ya ƙi abin a ransa kuma kada a ga alamar yarda da wannan abin a tare da shi rashin samun wannan abu a cikin al'umma shi yake rushe ta kuma shi yake hana mata samun kafuwa a bayan ƙasa in kuma da ta samu kafuwa ta samu wani cikakken iko da wata cikakkiyar dama to damar tana iya tana iya kubucewa suna iya rasa wannan damar in ya zanto a cikinsu babu masu umarni da kyakkyawan abu babu masu hana mummuna hadisi ya tabbata a cikin tirmidhi ده مسند الإمام أحمد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه منذ صلى الله عليه وآله وسلم يكي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم إقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم لذي تبت النبي ya rantsuwa نارتي لو ان rantsi da wanda rai na لتأمرن بالمعروف للي والله كوني في أمرني كيكاوة أبو ولتنهون على المنكر وهنا ممونا أبو أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم إقابا منه وكما ينا دفت ألا سبحانه وتعالى يأيكم كل وتقوبا لك وجزا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم سننقذوك ويتأدؤك ويتأدؤك يأسأدؤكم saboda haka rashin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna a cikin al'umma yana sanya al'ummar nan ta yi ta addu'a akan wasu matsaloli da za su sha kanta kuma addu'ar da saboda haka samuwar masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna a cikin al'umma shi yake sawa wannan al'umma ta ci gaba da ɗorewa. abubuwan da take rayuwa a cikinsu na ne na samun isasshiyar damar rayuwa wannan abu ya ci gaba da dorewa amma idan har ta yi rukan wasarere da wannan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna babu shakka wannan al'umma za ta gamu da fushin Allah ne gaba daya fushin Allah da idan ya zo ba zai tantance ba tsakanin waɗanda suke masu mummunan aiki da waɗanda ba sa yi idan wannan hukuma ta zo za ta shafi kowa da kowa ta fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa Allah ce ku guji fitinar da idan ta zo ba za ta samu waɗanda suka yi zalincin su kaɗai ba ma'ana idan ta zo za ta faɗi kowa za ta haɗa kowa da kowa to ko ba komai zai jawo wannan ba illa idan ya kasance ana yin ba daidai ba kuma duk a ja baki a yi shuru a yi gom babu mai buɗe baki ya ce abinda ake yi ba daidai ba a bari kuma abinda aka bari na daidai a zo a yi in ya zanto babu mai magana watakila ma ana ɗaurewa waɗanda suke yin ba daidai ba gindi suna samun ƙarfin ci gaba da abinda suke yi babu shakka wannan wata alama ce da take nuna cewa azabar Allah idan ta zo za ta haɗa kowa da kowa shi yasa ya tabbata a cikin sunan ibn majah hadisin qais ibn abi hazim yake cewa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tashi cikin jama'a yana hudu ba yake cewa ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-aya ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum wa inna sami'na rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna an-nasa idha ra'aw al-munkar la yughayyirunahu أو شك أن يعمهم الله بإقابه سيدنا أبو بكر يطرع كم منبري yana yi wa mutane nasiha da wa'azi yake cewa ya ku mutane kuna karanta wannan ayar ayar nan da take cikin suratul ma'ida amma kuna ake ta ba a gurbinta ba ba a mahallinta ba Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji da kanku alaikum anfusakum ku ji da kanku la kun man dalla idha tadaytum wanda ya bace ba zai iya cutar da ku ba idan ku kun shirya wasu sai suke ɗaukar ayar suna sa ta ba a mahallinta ba suke fahimtar ayar tana nufin kowa ya je ya ji da kansa kada wani ya yi umarni da kyakkyawan abu kada ya hana mummuna wato idan ya ga wani yana abu ce wannan rayuwarsa ce kada a shigar masa private life dinsa rayuwarsa ce personal life ce bai kamata a ce an shiga rayuwarsa ta shi karan kansa ba za ka sai a sa masa ido ya ci gaba da abin da yake ce to ina ruwanka ko ba ka ganin eh, wato zarau sai kun ja ko ba ka ganin kaza sai kun sa ido yan sa ido yan kaza yan kaza to in ya to al'umma ta koma irin haka ba za a ga waɗanda suke yi ba daidai ba a tsawata musu ba za a ga wanda yake yin ba daidai ba a hana shi to shi ne wasu sai suke hujja da wannan ayar cewa Allah ya ce alaikum anfusakum kowa ya ji da kansa Sai ta kai ma ka je ka ji da kanka ba ruwanka da abin da mutane suke yi aljanna da wuta ai ba a hannunka take ba haka za ka ga ana irin wannan maganganu a yanzu aljanna da wuta ai ba a hannunka take ba in ka isa ka hana mu aljanna in ka isa ka sa mu wuta to shine sayyidina abubakar yake cewa to wasu suna karanta ayar nan suna daukar ta su sa ta ba a gurbin ta ba yace mu mun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innan nasa lalle mutane idza ra'aw al-munkara la yughayyirunahu in suka ga mummunan abu suka ki canza shi wato suka ki kokarin asa a gyara wannan abu aw shaka Allahu an yu'ammahum bi iqabihi to suna dab da Allah ya game su da ukubarsa wato dab suke da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ukubar da za ta sha kowa da kowa ba za ta ware masu laifi kadai ba sauraka umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shine alamar rayuwar al'umma cewa al'ummar nan a raye take duk al'ummar da aka rasa masu cewa a yi daidai aka rasa masu hana mummunan aiki to wani al'umma ce matacciya matacciyar al'umma ce ba mai rai ba abubakar shafi'i a cikin littafinsa al-ghailaniyat da Albai baihaqi a cikin littafin shu'abul iman sun fitar da ruwaya daga abin tufail shi kuma yake cewa an faɗa wa huzaifa ibn al-yaman ma mayyitul ahya an tambaye shi ma mayyitul ahya wane ne matacce a cikin rayayyu wato mataccen rayayyu mai rai ne matacce wane ne shi sai ya ce allazi la yunkiru al-munkara bi yadihi wala bi lisanihi wala bi qalbihi shine wanda zai ga abinda ake yi ba daidai ba ba zai yi hoɓɓasa ya canza abin ba da hannunsa ba zai yi hoɓɓasa canza shi da bakinsa ba ba zai yi hoɓɓasa canza shi da zuciyarsa ba shi wannan matacce ne ko da ko yana tafiya da ransa a kan abdoran ƙasa kaga wannan aya da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yake sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda a farkon al'amari ana nuna musu wulaƙanci ana kaskantar da su ana yakar su ana cutar da su Allah subhanahu wata'ala yake nuna musu cewa su tashi su kare kansu kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su tamkini a bayan kasa wato zai kafa su ya ba su cikakken iko a bayan kasa wani alkawari da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ya tabbata yaushe ya tabbata ya tabbata a rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hakanan ya tabbata a rayuwar al-khulafa rashidi halifofinsa guda hudu shiryayyu lokacin sayyidina abubakar da lokacin sayyidina umar da lokacin sayyidina usman da lokacin sayyidina ali duka waɗannan lokutan Allah subhanahu wata'ala ya ba ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama cikakkiyar dama cikakken iko ya zanto suna bautar Allah ba tare da wani ya sa musu tsangwama ba ba tare da wani na cutar da su ba sun samu kafuwa a bayan ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari wanda yana nuna ingancin shugabancin waɗannan bayan Allah yana nuna cewa khilafar abubakar gaskiya ce hakanan shugabancin na umar gaskiya ne babu zalunci a cikinsa yana nuna gaskiyar da adalcin shugabancin na usman sannan kuma da na ali domin ubangiji bani wata'ala ya cika musu alkawarinsa da a ce ba su kasance na kwarai ba to da wannan alkawarin ba zai tabbata a kansu ba to kasancewar abin ya tabbata musulunci ya yi ta faɗaɗa ya yi ta kara shiga ƙasashe daban-daban ya yi ta ƙara yaɗo a wurare daban-daban a zamaninsu alama ce da suke nuna gaskiyar su khalifofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gaji suka gaji kujerarsa ta kira zuwa ga gaskiya da tabbatar da addinin Allah wannan magana abubakar al'ara ibn al'arabi al-maliki a cikin tafsirinsa ya yi ishara zuwa ga wannan ce Allah subhanahu wata'ala ya cika masa alkawarinsu kuma wannan yana nuna sihhati imamatul khulafa al-arba'a to wannan aya ko bata kaita akan su su kadai ba ta kunshi duka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ayar ta kunshi dukkan wani wanda zai wato zai taimaka wa addinin Allah a bisa fuskar da ta dace to idan har aka tsaya akan wannan to Allah subhanahu wataala zai bada wannan tarkibi wato zai bada wannan wato nasara sannan ayar tana shi. nuni zuwa ga a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a yi wa Allah godiya a kan abin da ya bayar ta yaya za a yi godiya kan abin da ya bayar shi ne a yi abin da ya umarni da shi a tsayar da shika-shikan musulunci tsayar da shika-shikan musulunci shi ne alamar cewa wannan nasara za ta ɗore alamar cewa nasarar da aka samu za ta ɗore allazina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ذات قيا كبن وتو ذات كيا يؤدن أصول الإسلام شكا شكا مسلمين wanda da wannan ne wato zamanto wasu al'umma daya tsaya maɗaurinki ɗaya zai ci gaba da tabbata rashin tsayawa da waɗannan abubuwan kuma shi zai kawo taɓarɓarewa da al'amuransu matukar suka yi wasa da sallah suka yi wasa da zakka suka yi wasa da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna to babu shakka za su rasa wannan matsayi da suka samu Tsayar da sallah wannan shi yake nuna tsayar da addini tsayar da sallah shi ne alamar tsayar da addini as-salatu din, man aqama ha kan aqama ad-din nabi ya ce sallah ita ce ginshikin addini wanda ya tsayar da ita ya tsayar da addini kuma tsayar da sallah ɗin nan shi zai ci gaba da samar da tasirin addini a cikin zukata idan ana tsayar da sallah to babu shakka in ana tsayar da sallah yadda aka umarni a tsayar da ita to munanan ayyuka za su rabu zukata za su tsarkaka Allah subhanahu wataala ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana hana mummunan abu to shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara sifanta su da wannan cewa aqamu salah saboda tsayar da sallah shine tsayar da addini man aqamaha aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa liman siwaha adhi'a wanda duk zai tsira sallah to ya tsayar da addinin sa wanda zai wasa da sallah kuma za ka samu sauran abubuwan addinin ba ba zai rike su ba sannan kuma ba da zakka wannan shi zai sa su zanto al'umma waɗanda suke masu haɗin kai masu son junansu domin ita zakka ita ce take kulle al'umma ta zama al'umma ɗaya take samar da ƙaunar juna a cikin zukata yayin da masu akwai suke taimaka ma waɗanda ba su da shi to babu shakka za a samar da wata soyayya a tsakanin waɗannan mutane جاءت, جاءت فوحدت جاءت فوحدت الزكاة سبيلها حتى التقى الكرماء والبخلاء لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء كما عند أحمد شوقي كيف الدين المسلم تياده فوحدت الزكاة سبيلها سولاك زكاة تزنتو تاهد لك متالي تزنتو دماسو maruwata da waɗanda ba su da ruwa sai suka zama fitar kowa zai ba da zakka ga hata mai ruwa dai inda zai ba da zakka dole zai fitar da muke sane ya baya har yake cewa da za a ba wa talakawa zaɓi Allah ce ga addinai daban-daban ɗaya biyu uku hudu musulunci to ku zaɓa to talakawa ba addini za su zaɓa sai musulunci saboda shi yake cike da karɓo musu haƙƙinsu daga waɗanda suke da shi don haka Allah ce wa atau zakat suka ba da zakka shi kuma al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan shi ne zartar da dokoki na addinin musulunci a tsakankanin al'umma a ga cewa wanda yake daidai an karfafe shi akan abin da yake na daidai wanda kuma yake ba daidai ba an kama hannun shi an hana shi Allah ce walillahi aqibatul umur ƙarshen al'amura duk suna komawa ne ga Allah komai da komai sa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yake ala ila Allah tasirul umur Allah ce zuwa ga Allah ne abubuwa suke komawa wa ila Allah turja'ul umur al'amura duka ana mayar da su ne zuwa ga Allah al'amuran addini da al'amuran rayuwa al'amuran duniya da na lahira duka suna komawa ne ga Allah sannan ubangiji subhanahu wata'ala kuma ne kowa hisabi akan aikinsa inna ilaina iyabahum ثم إن علينا حسابهم lalle zuwa gare mu ne makomarsu sannan kuma a kanmu hisabinsu yake wannan aya wanda muka ji fassararta tana nuna mana Allah subhanahu wata'ala yana bayyana halin waɗanda Allah zai ba su kafuwa a bayan ƙasa na tsayawa su ga cewa sun kiyaye addinin Allah sun kiyaye umarnin Allah domin bautar Allah tana kasancewa gwargwadon yadda kuka samu kafuwa a bayan ƙasa gargadon yadda al'ummar musulmi ta samu kafuwa muka ce kafuwa muna nufin tamkin a tamkin yana nufin a baku cikakken iko da cikakkiyar dama wannan shine abin da ake cewa a tamkin samun wannan gwargwadon yadda kuka samu attamki kafuwa a bayan ƙasa gwargwadon yadda za ku bauta wa ubangiji subhanahu wata'ala domin ka kulli abubuwan da suke na bautar Allah akwai bautar da take da alaƙa akwai bautar Allah da take da alaƙa da ɗaiɗaikun mutane akwai bautar Allah da take da alaƙa da jama'a akwai kuma bautar Allah da take da alaƙa da ƙasa da daula da shugabanci akwai bautar Allah da kai kadai ko ina kake zaka iya yi ko da shugaba ko ba shugaba zaka iya yi zaka iya sallah zaka iya tashi da azumi wannan baya bukatar sai an kafa sai kana karkashin wata daula ta musulmi duk inda kake zaka iya sallah zaka iya azumi amma sallah cikin jami'i ba za ta yi ba sai akwai jama'a din sai akwai jama'a da za ku iya taruwa ku yi sallah an ba ku wannan damar ku gina masallaci ku yi sallolin hamsu salawat jam'i ku yi sallar juma'a cikin jama'a ku yi sallar idi cikin jama'a da kuma sauran salloli da ake yinsu a cikin jam'i wannan a ibada ce da take da alaƙa da jama'a ba ibada ce da mutum ɗaya zai iya yin ta ba to akwai kuma ibadar da tana da alaƙa ne da daula da kafuwar ƙasa da kafuwar ƙasa idan ba ku da daula ba ku da ƙasa to ibadar za su yi ba ba kamar ibadar ta shafi hudud ta shafi tsayar da haddi ga mazinaci tsayar da haddi ga wanda ya yi sata misali a yanke masa hannu da sauran dokoki na musulunci shar'o'i na musulunci da aka kafa wanda idan babu daula ba za su yi ba sai a ƙarƙashin daula sai a ƙarƙashin wata ƙasa mai cikakken mulki sannan za a iya yin wani abubuwa to kaga kowace ibada tana da alaƙa tana tafiya gwargwadon tankini kafuwa da aka samu da kafuwa ta ɗaiɗaikun mutane ko ta jama'a ko kuma ta ƙasa gaba ɗaya duk sanda wannan kafuwar ta yi rauni to ibadar ma za ta rika raguwa akwai inda ba ku da damar ku haɗu ku jami saboda tsoro kowa zai sallasa shi kaɗai akwai kuma inda za ku iya mutuwa ku jami kaga a nan ibadar ta ƙaru a kan inda ba za ku iya yi ba akwai inda ba dama a kama mai a aje a yanke masa hannu babu wata kotun da take maka wannan shari'a to kaga anan ibadar ta ja baya ba za a yi tabbatar da wannan shari'a ba saboda ba ka da tsarki ne a irin nan da za ka iya yin wannan to gwargwadon yadda ka san tamkininka wato kafuwar da Allah ya baka gwargwadon yadda za ka tafiyar da sha'anin ibadarka a nan ne yake samun garaje garaje da wasu suke kasa gane irin tankinin da suke da su kafuwar da suke da su saboda ka su garajen da za su zo addinin masu ɓarar da shi gaba daya yayin da zai yi hankoran cimma wani abin da kafuwarsa ba ta kai ga wannan ba ƙarshe sai ya zo ya rasa abin da yake da shi wani malamin mu shek abdulaziz al-qari alayhi rahmatullah yana ɗaya daga cikin wasu limamai na masallacin madina ya yi limanci a masallacin madina yake faɗa a cikin wani littafinsa cewa ya je ƙasar philippines ya kai ziyara kusan ƙasar philippines ƙasa ce ta kiristoci amma akwai musulmi akwai musulmi amma kuma ƙasa ce wacce ba ta musulmi ba ƙasa ce ta kiristoci ƙasa ce ta wanda ba ba addinin musulunci suke bautar Allah da shi ba sai ya je ya samu a kasar shi shugaban kasar. a manila manila ita ce babban birnin kasar ya ba su fili makeki ya ce ga shi nan su yi masallaci ya ɗauki kuɗi mai yawa ya ba su musulmin da suke garin ya ba su ya ce ga shi nan ku gina masallaci ya ce ya kula manya-manyan masu addinai da sun zo sun gina wuraren bauta ku ba ku da shi ya ba su fili fili a guri wanda yake strategic ba kowa ne zai iya sa kuɗi ya sai filin ba a cikin babban birnin ƙasar sannan kuma ya kuɗi daga lalitar gwamnati ya ba su ya ce ku je ku gina masallaci kuma to shi ne kai musu ziyara sai aka ce akwai wasu suna nan za su kawo matsala a ƙasar musulmi sai ce a haɗa shi da su sai aka haɗa shi da wasu samari aka ce ga su suna ta kulle-kulle suna ta bitin wai za su yi jihadi za su yi jihadi sauraka an yi an yi sun dage cewa su jihadi za su shi ne zauna yana musu wa'azi ya ce ku gode wa Allah ƙasar da take ta arna amma suka aka samu shugaban da ya yi muku adalci ya zo cikin ƙasar cikin kafital ya ba ku fili tafke ya ba ku kuɗi ya ce ku yi kuma gurin bautar ku ba ta yi ku yi asibitin ba bari a ce wani abu ne wanda kawai ya duba ya ne kawai ya ce ku yan adam ne kuna buƙatar lafiya a'a addinin ku ya ba ku yi bautar ya ce kuma ku zo ku ce za ku za ku wani da jihadi saboda ka gaba ɗaya za ku ɓarar da addinin ne yanzu ku ja duk a kama malaman ku a je a rufe su kuma a kashe su a rufe muku gidajen bautar ku da a rusa muku masallatan a duk ku a ita kama makarantar ku da a rufe ci gaba aka samu har gwargwadon tarkini gwargwadon yadda ibadar za ta kawo farko tarkini na fara da tarkinin afrad a fara samun ɗaiɗaiku sannan kuma tarkinin jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo garin maka ɗaiɗaiku ne wanda ya musulunta a koyi wacce ya musulunta a koyi wacce ya musulunta a koyi ya zanto ibadar ma a koyi ake iya yin ta suka zo suka samu damar su haɗu a darun najwa darun arkam ibn abi arkam suke haɗu a gurin suna bautar Allah har aka zo lokacin da sayyidina Umar da sayyidina Hamza suka musulunta lokacin musulmi suka fito suka fara ibadar sa fili kaga an fara samun tamkinul afrad daidaiku sannan aka samu jama'a sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tarbiyyar sahabbansa a haka <clears throat> abinda za su iya yi su yi suna ganin gumaka a cikin ka'aba gumaka 360 a cikin ka'aba sun kewaye ka'aba wasu a kan ka'aba wasu a cikin ka'aba amma ba sannan ɗan salafai ba ta umarni cewa a ji a rusa gumakan ya ce kun ga ina za mu samu wani ɗan ƙunar baƙin maki ya je ya rusa gumakan nan in ma duk ma mutuwa za a mutu annabi bai ce haka ba bai umarci sahabbansa da ɗaya haka ba a hakan suke zuwa su yi dawafi ga kuma kan a cikin ka'abar kuma haka suke dawafi a haka suke kallon ka'abar su yi sallah saboda damar da suke da ita a wannan lokacin ita ce wannan amma yayin da <clears throat> ya zanto mutum bai iya fahimtar gwargwadon tamkinin da yake da shi ba kafuwar da yake da shi to zai barar da addini ne gaba daya zai barar da addini ne gaba daya idan mutum yana iya abin da yake iya yi kuma yana sa'ayi a samar da wata al'umma wacce za ta iya tafiyar da wannan addinin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so yana bin hanyar da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsama masa yabi to ko da ya mutu ma bai kai da cimma wannan matakin ba Allah zai ba shi ladan cikakke Allah ba zai rage masa ladan sa matukar dai akan hanyar yake yana kan hanyar wa'azi da karantarwa da jan hankali da to ko da bai kai da cimma abin da yake so ya cimma ba Allah ya karɓi ransa Allah zai ba shi ladansa cikakke ba za a tashe shi a kama shi a ce ya aka yi karayu a ƙasar da ba a kashe mazinaci ba mai aure ya karayu a ƙasar da ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba Allah ba zai kama shi da wannan ba Allah ya ce man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma tudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah نجس الله سبحانه وتعالى ومن ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله wanda ya fito daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa sun mai yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah sannan sai mutuwa ta riske shi kafin ya kai ga gurin da zai yi hijira ya fito daga maka yana nufin ya yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya sai mutuwa ta riske shi sai ya mutu a hanya bai isa madina ba Allah ce to ladansu ya tabbata a wurin Allah duk da bai kai ga inda yake so ba ladansu ya tabbata ga wurin Allah wa kana ga ghafurur rahima, Allah bai gafara ne mai jin kai don haka tamkini yana da sharuɗa dole sai waɗannan sharuɗan sun tabbata sannan ake samun tamkini saboda shi kansa tamkinin hawa hawa ne akwai tamkini tamkinul farq ba daidai yake da tamkinul jama'a ba tamkinul daula ba daidai yake da tamkinul farq ba tamkinul jama'a kafuwar jama'a ba daidai take da kafuwar mutum ba kafuwar daula ba da kafuwar jama'a kuna iya samun kanku jama'a ce kamar da musulmi a ko'ina a ƙasashen duniya suke iya samun damar su fito su bauta wa Allah su yi masallatai tafiyar da al'amuransu na bautar Allah amma kuma ba su da ƙasar da za su iya cewa za su yi shari'ar Allah a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya bambanta mutane ko dauloli wajen wannan alam yarau kam ahlakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum ce ba alam yarau kam ahlakna min qarnin wasu ga cewa kam ahlakna min qablihim min qarnin wato al'umma nawa da yawa al'ummomi mun halakar da su makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum mun kafa su a bayan ƙasa irin kafuwar da ba ku ba to duk sanda aka samu asbabul kowa aka samu kabulin nan dalilin da zai sa a samu ƙarfi karɓuwar mutane to lokacin tamki ne yake farawa ana fara samun kafuwa ta hanyar ka samu karɓuwa ka samu soyayyar mutane mutane su soka yayin da mutane suka soka suka so abin da kake da shi da ɗabi'unka da halayenka ka shiga zuciyarsu to ka samu fara samun mataki na samun kafuwa shi yasa za mu ga a kisar annabi yusuf salam lokacin da aka fito da shi daga rijiya aka sayar da shi zuwa ga wasu fataki wani ayarin matafiya suka je suka sayar da shi zuwa ga azizu misir في الله سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ذلك كذلك مكنا ليوسف في الأرض لغة يوسف يا أمتون بريد يا يا فأنا هنو مسوح أمتين gashi yanzu ya shigo gidan azizu misir babban minista na kudi a matar amma ministan yake ciwo matarsa akirmi masuwa ki karrama mazauninsa ki karrama mazauninsa asa an fa'ana, akwai yiwuwar ya amfani mu auna ta kai da huwala da koma ya zaɓi ya zama mu. kaga ya shiga zuciya to daga lokacin yana wannan matsayin gashi a matsayin bawa an kawo shi amma kasancewar ya shiga zuciyar azizu misir sai Allah ce kazalika makanna li yusuf kamar haka muka kafa yusuf a bayan kasa tun daga lokacin can karshe Allah ya sake gaya mana kazalika makanna li yusuf al-ard yatabawwa minha haythu yasha lokacin da komai ya tabbata saboda farkon tamkini shine samun kabuli samun karbuwa samun karbuwa a wajen mutane domin kana iya samun dukiya dukiya wani sabab ne daga cikin asibabin tamkin wani sabab ne daga cikin kafuwa samun kafuwa amma kuma ba shi ne komai ba za ka iya samun dukiya amma kana bukatar sai ka samu wanda za su taimaka maka dukiyar taimaka amfani Amma dukiyar kaɗai ba za ta yi amfani ba sai da mutane بدوبة قصر النبي قصر ذو القرنين لوك تندي يجي مسمتاني سكي كوكا مسا يأجوج ومأجوج شو إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا ألا أن تجعل بيننا وبينهم ردمة ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدى كي شو يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ما سؤال ناني أبا ينكسر mutane ne mabarnata a bayan ƙasa shin mu ba ka wani wata jinga wato su ba shi wata jinga wata dukiya A kan cewa an bayyana na wa bainahum da ka sanya mana shamaki tsakaninmu da su to sai a nan kaga dukiya suka ce za su ba shi. amma dukiya kaɗai ba za ta isa ba yana buƙatar mazaje waɗanda da su ne dukiyar za ta yi amfani sai ce qala ma makkanni fihi rabbi khayr fa a'inuni bi quwwa fa aj'al bainakum wa bainahum rahma ce ma makkanni fihi rabbi khayr abinda ubangiji ya makkana mun ya bani na dukiya ya ishe ba dukiya ba ce matsala mazaje su ne matsala saboda ku kawo mazaje waɗanda waɗannan mazaje su ne su ne zan yi amfani in sanya muku shamaki tsakaninku da wannan mutane duk inda alkur'ani ya magana tamkin to yana magana ne akan tamkinul jama'a tamkinul jama'a da umma ba yana magana akan tamkinul afrad ba dan dan mutum ya samu kafuwa shi kadai a karan kansa yayi imani yana aiki na kwarai wannan kawai ba zai sa ya ce ya samu kafuwa ba dan kana sallah kana azumi kayi imani da Allah shika cikan imani duk kana da su wannan ba zai sa a ce ka samu kafuwa ba sai idan ya zanto kun samu cikakken iko shi ne sannan za ku ce kun samu kafuwa a mu duba mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka qurayshawa suna gallaza masa azaba ai a wannan lokacin sahabbai suna da cikakken imanin su suna kyawawan ayyuka suna sallah suna suna kyautata wa junansu duk suna wannan amma sai Allah subhanahu wataala ya ce <coughs> su kame su ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة baka ga wanda aka ce ku rike hannuwan ku ku tsayar da sallah ku ba da zakka saboda ka suna tsaye da sallah suna ba da sai da sallah suna ba da zakka su wannan ba zai sa da zanto sun samu tamkini wannan ne na annabi Musa alaihi salam da shi da lokacin da ya zo suna masu rauni banu isra'ila suna masu rauni a masar suna da imani suna da kyawawan ayyuka amma Allah subhanahu wata'ala ya ce masu rauni ne imanin su da kyawawan ayyuka su bai sa sun zama masu ƙarfi ba bai sa sun zama kafaffu a bayan ƙasa ba ce wani rido an na munna ala ladina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi kaga da farko ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yana nufin yana nufin anna munna ala lazina su da fil ardi mu yi baiwa ga waɗannan da aka gallazawa aka raunana musu a bayan ƙasa su ne banu isra'ila wa naj'alahum a'imma bai <clears throat> da su shugabanni su gaji mulkin fir'auna wa naj'alahum alwarithin su zama masu gadar mulkin fir'auna sai ya karar ta wani makina lahum fil ard mu kuma tabbatar da musu wato kafuwa a bayan ƙasa sai kaga imanin su da kyakkyawan aikin su a wannan lokacin da suke da shi bai zama sun kafa a bayan ƙasa ba saboda saboda ba su da cikakken iko a hannun su akwai sharuɗa da sai sun tabbata guda uku sannan ake cewa an samu ne a bayan ƙasa waɗannan sharuɗa guda uku insha Allah gobe kafin mu ci gaba da ayar da take gaba za mu tattauna akan su a lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh